ganin irin yadda ake hita da jakuna masu tarin yawa a kowace rana daga cikin jamhuriyar Nijar tare da fargabar ganin jakunan sun kare sam-sam-sam a cikin ƙasar shi yasa hukumomin ƙasar suka ɗauki matakin hana hita ko safarar jakuna zuwa ƙasashen waje kamar yadda malam abuba malam kaka na ma'aikatar da ke kula da kiwon lafiyar dabbobi a garin birnin kwani ya mini ƙarin bayani. da wannan doka da ta shigo mu yau da kwana biyar eh, mun shiga cikin wani lokaci ne inda jaki na nijar yan ba yan gwamnati ba ta ɗau matakai ba za shi ƙare har mu koma sai mun je wasu ƙasashe mu biɗo jaki dan wanda duk ya zo bakin iyaka ya gani irin yadda ake sauke lodin jakai daga cikin telem abun da annan mamaki kenan kuma abun ba mai ja da baya bane gaba ne yake ci to tsoron mu kai kanmu inda sai mu da adda jaki muna kai kasashen waje haka ko mu za mu bida ta gwamnati ta ɗauki matakan a tsaye da hidda jaki daga cikin Nijar. Kuma ina amfani da wannan dama in waɗa ma abun da ke ba da tsoro su masu saiwa ba su so tsohin jakai sai jakai masu ƙarfi matasa maza da mata da wasu ma masu cikuna don wani binan wurin awo nan wasu ke haihuwa yana mutuwa su dai jakunan ana kwarara da su ne a kowace safiyar Allah a kasashen Najeriya da irin Burkina Faso inda farashin su ya tashin hadarin gwamnan zabi shaki daya ya kai kusan jikka ɗari na sefa kwatankwacin naira dubu sittin zuwa abin da ya sama maimakon jikka ishirin zuwa jikka talatin kenan naira dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha takwas a 'yan shekarun da suka gabata kuma rahotanni sun nuna cewa akwai masu cin naman jakuna a waɗannan ƙasashen abinda yasa ake kwararawa da su daga shanguriyar Nijar zuwa waɗannan ƙasashen da ke iyaka da ƙasar a kowace safiyar Allah ta'ala A kan haka malam abuba malam kaka ya ce za su ɗau matakai da zaran gwamnati ta ba su kayan aiki radda doka radda ta shigo ran talata ran nan arete shigo hannuna rannin muka haɗu na ilbaji muka yi reunion ni kuma da nau bangare bakin iyaka saboda eh, tare da duwan ne ka aiki na je na gana da kwanulan na duwan na ce mishi to irin yadda lamura ga taya eh, ko da na zo shi ma yana da labari har ya dau matakai dan jakai da kenan har an fara awon sai ce to a tsaye da a da su kuma haka haka kasance a yanzu ba mu da matsala ko ɗaya dangane tun da mutane sun a kaki ma doka ta shiga hannun mutum mutane sun sha a ko'ina yanzu gwamnati ce adda saura tun da ta hiddo doka ta ɗauki matakai menene matakai a ba da dama kayan aiki shine mu a ƙarfafa mu tare da duwan da polisai da garda da jandarmu idan suka wasu hori an yi haka nan su ma su kama suna da izini ilbaji in ta gani ita ko ta shaida ma duwan ruwanta kamu wannan matakin da hukumomin kasar suka ɗauka ya zo ne bayan da aka yi taho a gama da wata mota shaƙe da jakkai da za ta ƙasar burkina faso da ita da wata da ke ɗauke da man fetur a makon jiya inda kusan jaki 200 suka ƙone kurmus bisa hanyar babban birnin yamai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar